This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake yi muku magana akan mita 22 da mita 25 ko kuma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya duk a jamhuriyar Nijar. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bello Habib Garanci ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. Bayan labaran duniya, sahlo Garba na ɗauke da shirin da rashin tayi, amma yanzu dai mu fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani ba Amurken ɗan jarida mai ɗaukar hoto makafar labarai da wani malamin makaranta ɗan Afirka ta kudu sun mutu a wani yunkurin da Amurka ta jagoranta na ceto su a ƙasar Yemen a jiya Asabar. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya faɗi jiya Asabar cewa ɗan jarida mai ɗaukar hoton mai suna Luke da malamin makarantar mai suna Pierre Koki waɗanda suka tsare su ne suka kashe su wato 'yan ƙungiyar ta'addar alka'ida a ƙasashen larabawa a yayin wani ƙoƙarin kubutar da su da sojojin amurka da na yemen suka yi a lardin shafuwa da ke kudancin ƙasar an yi garkuwa da mutane biyun ta tsawon sama da shekara guda hegel ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan somas da koki hegel ya ce an hallaka 'yan ta'adda da dama a yayin yunkurin ceto mutanen matakin da ya ce an ɗauka ne saboda bayanai sun nuna cewa ran somas na cikin matuƙar haɗari shugaban amurka barack obama ya yitar da abin da ya kira kisan na rashin imani da 'yan ta'addan alka'ida suka yi ya ce shi ya ba da umarnin a ceto somas da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a wuri guda a ranar juma'a hegel ya ce Somers ɗan shekaru 33 da haihuwa ya fuskanci barazanar kisa tun ranar alhamis sakataren tsaron ya jinjina ma waɗanda suka yi yunkurin ceton yana mai cewa an aiwatar da yunkurin yadda ya kamata an haƙaƙe cewa ƙungiyar alƙa'ida da masu alaƙa da ita na samun ɗumbin miliyoyin daloli kowace shekara daga kuɗin fansar mutanen da suka yi garkuwa da su amma kuma ta yi allah wadai da yawan kashe mutane da kishiyarta wato kungiyar daular islama kan yi garkuwa da su hukumomi a yankin tsakiyar kasar filipino sun fara ƙididdigar yawan barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta hagu fitayi wadda ta fantsamo a gabar gabashin ƙasar a jiya asabar da iska mai gudun kilomita 210 a sa'a guda mazauna tsibirin samar da ke can lungu sun shafe tsawon dare cikin matuƙar firgici suna ta jin yadda iska da ruwan sama ke tamakar tagogi da gine-gine wuta ta ɗauke a faɗin yankin sannan kuma itatuwa da katakai sun faɗi sun katse hanyoyi an yi hasashen cewa guguwar ta hagupit za ta kaɗa zuwa tsakiyar ƙasar ta filifino an dai kwashe mutane kimanin dubu ɗari shida daga ƙauyukan da ke gabar teku da kuma wuraren da aka fai samun gocewar tudu sojojin ƙasar na cikin shirin ko ta kwana don kai ɗauki a duk inda aka samu wata babbar matsala masana ilimin yanayi sun ce guguwar ta hagu pit ita ce mahaukaciyar guguwa mafi ƙarfi da ta'addabi ƙasar ta filifino a wannan shekarar to amma karfin nata bai kai na guguwar hayyan da ta auku a bara ba waccan guguwar dai ta hallaka mutane sama da da uku ta kuma kaɗo iska mafi ƙarfi a tarihi zuwa doron ƙasa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu zanga-zanga da dama sun sake fitowa da daren jiya asabar a wasu biranen amurka ciki har da new york da washington a daidai lokacin da ake tunawa da wani bakar fatar kuma da ɗan sanda farar fata ya kashe abokai da dangin akai gule ɗan shekaru 28 da haihuwa sun yi masa ban kwana a wurin jana'izarsa a brooklyn na birnin new york jami'in 'yan sandan roki da ke birnin na new york mai suna peter leng ya bindige gole har lahira a matakalar wani bene na rukunin gidajen haya da ake kan ginawa a watan jiya jami'an 'yan sanda sun ce ba a zargin gule da aikata wani laifi ya mutu ne lokacin da bindigar ɗan sandan ta tashi cikin tsautsayi to amma wata jaridar birnin new york ta ce ɗan sanda ya ɗan ɓata lokaci kafin ya kira motar ɗaukar majinyaci. babban alkalin brooklyn ya ce masu bin ba'asin shari'a ka iya tuhumar ɗan sanda lake da laifuka masu zanga-zanga a birnin new york dai sun jure da ruwan sama da na watan disamba mai sanyi a jiya asabar don yin zanga-zanga kan mutuwar gule da kuma hukuncin da wasu rukunin masu bin ba'asin shari'a suka yanki da wanke wasu 'yan sanda farar fata da suka kashe wasu baƙaƙen fatar kuma biyu a birnin washington masu zanga-zanga sun katse wata mahaɗar hanya a wani na wani ɗan lokaci yayin da suke maci a birnin haka zalika an yi maci a wasu biranen da dama a jiya asabar ciki har da detroit da los angeles da houston da seattle shugaba obama ya yi alkawarin magance abin da ya kira karuwar rashin yadda tsakanin 'yan sanda da tsirarun jinsi Wani jami'i a Mexico ya ce ƙwararru sun gano burbushin gawar aƙalla ɗaya daga cikin ɗalibai 43 da suka ɓace a wani tarin gawarwakin da suka yi kaca-kaca waɗanda aka samu a wata bola da kuma wani kogi a Guerrero. Jami'in bai yi cikakken bayani ba. Wannan mummunan al'amari dai ya tayar ma mutanen Mexico hankali. don haka suka ce sun fi gaji da rashin gaskiya suka sa shugaba enrique pena nieto ya kaɗu sosai suna masu zargin gwamnatinsa da jinkiri wajen binciken al'amuran ɗalibai 43 ɗin sun ɓace ne a watan satumba daga birnin iguala bayan wata arangama da 'yan sanda wadda ta yi sanadin mutuwar wasu ma da dama hukumomi dai sun yi imanin cewa magajin garin iguala jose luis abarca da matarsa su ne suka umarci 'yan sanda su tattara ɗaliban su miƙa su ga wani gungun 'yan bangar ƙungiyar sayar da ƙwayoyi an damƙe magajin garin da matarsa da wasu 'yan sanda da kuma 'yan ƙungiyar kisan ɗaliban wato kisan ɗaliban kisan ɗaliban ya janyo zanga-zanga mai girma a birnin mexico city inda masu zanga-zangar suka buƙaci shugaba feni neto ya yi murabus hukumar sojan pakistan ta ce sojojin ƙasar sun kashe wani babban ƙusa a ƙungiyar alka'ida wanda amurka ke nema ruwa a jallo saboda rawar da ya taka a wani yunkurin kai hari ma jirgin ƙasa a birnin new york a shekara ta 2009 hukumar sojin ta ce an hallaka adnan shukri juma a wani samaman da aka kai da safiyar jiya asabar labaran duniya kuka gama saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, to yanzu kuma sai shirin da rashin ta yi. Ba za nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barka da safiyar yau, da fatan an tashi lafiya. Salu Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu barista Solomon Dalun. Makon da ya wuce ya kalubali tafiyar hawainiya da kotun Najeriya ke yi a kan yanke shari'a da illar yin hakan ke jawo wa tattalin arzikin ƙasar. To mun ci gaba da firar inda na yi masu tambaya kamar haka. Me yasa ba a bin dokokin tunda akwai su? Abin da ya kawo wannan shine akwai cin hanci oh. da rashawa. a cikin harkan eh, gwamnati da kuma ita shari'a to wannan cin hanci da rashawa ita ce ta kai ga kowa in ya karya doka ma zai iya bi bayan fage da kudinsa ya sere ko kuwa waɗanda ma ya kamata su tabbatar cewa an kama mutum in ya karya ko wani dokan da ya shafi mm. eh, ko ta rashin biyan haraji ko kwa a'a ta zalunci to in ka kare dokan zalunci akwai abu guda biyu a wajen akwai haki na mutum da aka zalunce shi kuma akwai doka na kasa wanda ka kare to kaga mutumin yana yana da kuɗi yana iya yin bayan ta je abin shi salon ba abin da zai faru to wannan zalunci kuma ta samu daurin gindi a cikin eh, manya-manya jami'ai na gwamnati na biyu a najeriya za ka samu jami'an gwamnati su ne dumu-dumu a cikin harkan kwangila da kasuwanci jami'an gwamnati jami'an gwamnati su suke sa hannu a kwangila kuma sun ba wa kansu ko sun ba yayansu to saboda haka idan ko an je an yi ko ba a yi ba to babu abin da zai faru domin ba wanda zai doke zai karba wukan wani ya yi dabo da shi a cikinsa hausawa sun ce komi iya kan ka za ka gwada cikinka. Wato shi wanda zai ba da kwangilan zai kuma ba kan shi ne kwangilan ko ya ba dan wanshi kwangilan. Shi ne mai kamfani na ba da kwangilan. To kuma dan shi kuma kila ya zama shi ne manajin director. To in ya zo kuma kaga ina in ya shafe wani eh, kamfani a waje. Eh. Wanda ta kawo kaya ta bayar salin nan ba a je a biya ta ba. To kaga in an tashi neman haki shi wanda yake da iko a gwamnati shine ya ba kan shi kwangilan to za a yi maganan dawa eh babu magana ta mutu kenan ko ta mutu to wannan sai ta ta haife eh, shaku cikin harka na tattalin arziki in ka samu mutum a waje sai ce maka a Najeriya babu tabbas in an yi abu da ta za a samu biyan bukata. A haka aka ɗauka waje? mafi yawan masu harka a Najeriya abinda yana faruwa shine wannan akwai wannan shakku a zuciyar mutane saboda rashin halin tabbas da kuma rashin cikakken bin shari'a bisa a kasa. Wato shi yasa idan mutane suna sai da kayan ce ka bani kuɗin baka kaya. Eh, a ai a nigeria ba kuɗi ba kaya. Hmm, cinikin biri ana yi da igiya hannu. Wato sai ka kama igiya da yake gindin biri tukun haka ba da kuɗi in ba haka ba babu wanda zai yarda wannan babban illa ne ga gina kasa hmm. ya sa kowane ma mai gaskiya da ya fita daga wannan kasan wanda babu cikakken amfani da shari'a to ya sa ana ganin shi shi kamar kowa ne hmm. irin wannan rashin yardan ya kai ga idan kai mai gaskiya ta tankare wannan al'amarin to sai an gwada ka an ga gaskiya kafin a yarda ka matsayin ka na mutum kaga bai kamata ya kasance haka da kasa ba eh lallai to idan ka duba wannan lamari sosai e, menene alakar wannan bayani da kai mini da abin da ake cewa wai 419 eh wato ita eh, wato zamba eh, eh zamba cikin aminci ko eh ita ce 419 Mm. wato mutum ya nuna maka cewa yana da halin yin kaza ka biya ko kai je tattara wurin su bayanai na karya ya mika maka ko kai kai mutum zuwa wani gini mara da ba nashi ya nuna fada baki da mai ginin ya ce nan ne ofishin shiga abin da yake yi tare in an amince da shi an yi harkan kasuwanci in an biya kuma ba a san inda yake ba neme shi ba gan shi ba to so da yawa irin waɗannan mutanen a Najeriya an kama su an kai su gaban kotu za a je a ba da belin su dawo sun zalunce mutum miliyoyi barkate dala miliyan barkate yana hannun su sai su yi amfani da shi kuma su yace shi a wajen shari'a aka maganan bai mutu oh. akwai su da yawa a bugi mutum a hana shi kuka a dake shi ma yana nema ya yi kuka ma rike mishi baki da ba wai hana shi ba za a rike mishi baki da wani ba zai yi kukan ba saboda haka irin wannan ana samun shi a Najeriya akwai irin waɗannan mutane ma sun dawo da wannan kudin zalunci sun neme zabe sun dawo suna cikin gwamnati suna majalisa ko ko suke rike da manya-manyan mukamin gwamnati to kaga eh, waɗanda sun an zalunce su in bayan Najeriya ba mutuncin Najeriya ta zuba a garin su domin ko da gwamnatin Najeriya ta tura mutane inda irin wayannan mutane a cikin to ba za su yadda ba da yi abin da Hausa sun ce kai ka nuna mini abokinka zan ga maka ka to Allah kiyaye amin eh to yanzu menene mafita mafita <clears throat> shine dole a dawo kan bin doka da oda duka kasashen da suka ci gaba sun ci gaba akan doka ne ana misali zuwanmu nan amerika akwai abin da na gani da ya yi min ma ya nuna min cewa ga asirin cin gaban wannan kasan mhm. a kan hanyar tafiya eh. an gina hanya ma mai moto an gina hanya ma talaka mai tafiya a kasa in kuma talaka ya tashi zai haye hanya eh. to mai mota saya saya na mm-hmm. ga irin wannan eh, haki da haka ba shi talaka ya nuna cewa akwai bin doka da oda ba ka iya in dai zai hai hanya kai kani mota ka zo kaga doka ba zai bar eh, dole ka tsaya dole ka tsaya komai bai da gaske ba da daga hanya kai za ka tsaya to wannan a Najeriya wallahi ko ba irin wannan zanen haka yi ba ko an yi shi da jini ne kana sa kafa wajen talaka ba ka lura ba da diba ka yara can kwan ne motan ba zai saya ba. Kuma ya mutum ya tsira bayan ya kashe mutum. Ba zai saya ma balantira ya magana tsira ba zai saya ba. To kenan kowa na cin karensa ba babbaka babu doka da oda mai karfi mai kudi shi yake cin karensa ba babbaka to wannan ba zai taɓa ya kawo gina kasa na saboda haka makoman shine dole a dawo kan doka da oda kuma wannan ba za a same ta ba sai an koma kan tsarin mulki wanda ta shimfiɗa tsarin kasa da gwamnati ana ma tsarin mulkin najeriya karan sai ana mata kwasan karan mawakaciya waɗanda ya kamata su bi doka a cikin gwamnati sai su karya tsarin mulkin kuma suna na cikin gwamnati. kuma wannan tsarin mulki ne ya ba su iko kuma kowane doka a kasa ta samu tushe daga tsarin mulki saboda haka hmm. idan waɗanda suke cikin gwamnati ba su bi tsarin mulki ba to sauran dokokin wanda ta gudu kamar kananan koguna daga wannan tsarin mulki zuwa dokokin lebabuka na kasuwanci eh, dangantakan mutum da mutum dokokin wadda da sauransu hmm. to ba za su samu tasiri ba kuma kasan ba zai ci gaba saboda haka mu koma ga bin doka da oda a Najeriya. za a samu cin gaba. Jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya da mu ci gaba. A madadin bakon namu barista Solomon Dalun da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Baza ƙarfi nemi kuɗinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci. mutane da yawa sun yi sujjada suna sallah ana ta Allah ana ta Allahu to shine ya samu daman nan ya shiga cikin mutane sai wanda ya bi shi mutum ɗaya ne ya bi shi kafin ya ƙara sa gudun sa ya ɗaga rigas kawai ya zaro abu abun fashewa ne. yake kenan daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da bayar da yanzu haka ma ke jinya sakamakon harin bam da aka kai a birnin Kano harin da ya ja asarar rayuka. A hali yanzu dai masu kai hare-haren bama baman sun ma fito ne da wani sabon salon inda suke amfani da mata masu ƙananan shekarun da ba sa wuce shekaru ashirin ba wajen tayar da baba mai batun da al'umma musamman ma mata ke nuna takaici kan yadda ma ake amfani da 'yan uwan nasu wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. Ina ba ma jin daɗi kam mu mazammin mu na iyayen mata ba ma jin daɗi muna tare da bakin cikin kansa kuma muna addu'a Allah ubangiji ya kawo mana wannan ƙarshen bala'i zamanin da ya zo mana ya zama mana zamanin tashin hankali wanda duk da muka tashi ba mu san haka ba amma yanzu a ɗauki mataki a hana mata da za su fita irin wannan rufa hibar ma gaba ɗaya. Ina tsorata mu ɗari bisa ɗari. Kamar yadda alƙalman masana ke nunawa, karin zuma ta ne ke kan gaba wajen kunar bakin wake a Najeriya batun da ma masana haka tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi wasu ke ganin dole a tashi tsaye. Eh, yanzu ya kai so tara a Najeriya. A duk waɗannan hare-haren da ya shafi mata sabili da an samu a Kano ya kai wajen so uku an samu a maiduguri ya kai wajen so uku an samu a gombe ya kai wajen so ɗaya an kuma samu a bauchi ke faruwa ta barbarcewa ne na tsaro dama daga lokacin da ka ga al'amura irin wannan yana faruwa ba a tashi an yi tsayin daka akan al'amarin ba to ba abin da zai hana abin nan haɓaka kuma an aka ce a tashi a yi wani abu a kai ana nufin daga tattaunawa kamar yadda duk kasan duniya ake yi da waɗanda suke ma'amala da makamai da kuma bin hanyar ta shari'a waɗanda aka ga an gargame su a tabbatar an kai su gaban kuliya a manta sabo a bincike su a yi kuma ba da hukunci daidai irin laifinsu wannan biyu kenan daga cikin abubuwa da yawa da kuma yin adalci ga duk bakin waɗanda suke da korafi a tabbatar ai mun yi haka a Najeriya na sha faɗan wannan lokacin da irin wannan rigima ya taso a inda ake kira Niger Delta shugaban ƙasa Allah ya rahama masa yar addu'a ai ta hanyar tattaunawa ya zauna aka samu sa'ida a kan wannan abu za maka. Masa dai na ganin cewa ana yin amfani da matan ne domin ganin ba a cika tsaurara matakan bincike a kansu ba saboda girma masu da ake yi da kuma dogaro da cewa ba sa sun zo ma. Malam Aljafari Abdulhamid wani masanin halayya dan Adam ne ya fa bayyana dalilan da ke sa haka tare ma da ba da shawara abin da ya kamata a kula. eh to abin da in mutum ya lura la'akari da yadda abubuwan ke gudana sun fahimci cewa yawanci ga mata su abu ne wanda yake a cikin al'umma dama ko a wani al'umma ne ko ko a wani addini ne mata ana tausaya musu za ka ko lokaci aka ga mace eh, ba a zama dar akan wani abu a tunanin cewa ko suna tafi da wani abu mummuna saboda duka addinan sun nuna cewa a tausaya ma mata sannan kuma irin al'ada mu musamman mu mutanen Afirka ba ma wai maganan ko Bahaushe ko Musulmi ba a Afirka gaba daya dukan su mata ana tausaya mutu sai suna amfani suka dauki sun eh, a garin mu sun dauki wannan dama na amfani da mata su cusa su a cikin al'umma da wanda a musamman ma macen da za a ganta kamila ta yi shiga irin wannan ba zai sa mutane su ɗauki cewa tana ɗauke da wani abu mummuna ba sai zama ana ba ta kyakkyawan zato a ga cewa aya na ma wannan ta yi ko irin waannan damar suke amfani da shi sai ya zama cewa sun sanya ma mace irin wannan abu a jikinta kuma ta je ta yi ana ganin cewa baya ga irin wannan akwai eh, abinda da bature ke cewa hypnotize kila an yi hypnotizing din ita mace wato an juya kwakwalwanta ya zama abin da take ita ma bata sani ba sai ta rika tafiya kamar abin da ake ce ma wato wato zombi kamar wanda ya mutu kawai so duk inda aka samu shi kamar abin da bahaushe yake ce ma rakumi da akala kawai duk inda aka ja sai mutum ya tafi dan haka nan za ga ba a kwakwalwanta bane to kawai eh, abin da zai zama jama'a su zama shine sun farga ya zama ba maganar cewa mace ko namiji ba duk inda aka ga wani wanda yake wannan fuskan ba a saba ganin ta a nan kewayen ba ya zama jama'a sun ankara sun sanar da hukumar da ya dace bayan in sun mutum tambaya kamar misali ko da an ga gidan wani ne shi wani an mun ga bako a gidanka wannan bakon ya yake domin yawancin jama'a mu saboda musamman muna arewa an samu a very accommodative wato muna kan mutane muna baki sauka to kada mutum kawai kowane bako sai ka sauke shi ka zama kayi tsantseni sosai wajen sauke soke baki ko bakuwa saboda musamman matan nan ma ka san wanda yake in aka ce wannan gidan kulle ne namiji ba zai so shi direct ba amma mace ne ko da raɗewan cewa zan yi tsari ko zan yi wani abin da ya kama da haka sai ta shiga cikin mata kuma ce abin da yake mummuna. An yi tufakin cewar ba a fara amfani da mata wajen kai harin kuna bakin wake ba a sai da kai watanni biyu da sace 'yan matan sakandaren Chibok lamarin da wasu ke fazagin cewa mai yiwa ana amfani da waɗannan 'yan mata ne don kai hare-haren batun da Dr. Bawa su suke fa ganin akwai abun dubawa. Eh to idan an yi amfani da matan cibo ba dai ɗalibai waɗanda aka ɗeba su ɗari biyu da talatin da wani abu ba kafin suka zo suka zama ɗari biyu da goma sha tara domin waɗansu daga cikinsu sun kubuta dalilin da da kafin a ɗebi waɗannan kacaukau na ɗari biyu da yan kai ɗin nan ai an sha ɗeban mata matan mutane mata wadda suka manyanta su ma ba a jin labarinsu sama suka yi ƙasa suka yi limewa suka yi ba wanda yake da wannan labarin bayan an ɗebi waɗannan ɗari biyu da yan kai an sha kuma ɗeban mata a ɗebi guda sittin a ɗebi guda arba'in a ɗebi guda talatin da tara to daga cikin irin waɗannan za a samu waɗanda za a iya juyar masu da akalan tunaninsu sabili da irin launi na sauyin zuciya na mata a nuna musu soyayya da wani abu da haka su ma su je su aikata waɗannan amma dai ba daga cikin waɗannan 'yan matan makaranta ba dalili ko shine 'yan matan makarantar nan daga shekara goma sha shida ne zuwa shekara goma sha takwas kacal ba wanda ya tsara wannan shekaru matan nan kuma da ake faɗa an same su an yi amfani da su har an faɗa mai shekara arba'in da yan kai kwana kwana kwanan nan na baya wanda ya faru to kaga ko mai shekara goma sha shida zuwa shekara goma sha takwas me ya haɗa da mai shekara arba'in to haka kuma a duk sauran wuraren matan dai ba wadda aka samu shekarunsu ya kasa sha shida ko ya wuce sha takwas. To sai dai kuma yayin da hukumomin tsaro ma ke tutiyar kayan rayuka su kuma nazarta irin su Dr. Muhammad Babangida na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce yanzu fa dole kowa ma ya zama jami'in tsaro. Kaga wani kunshi, kaga wata jaka, kaga an ajiye wani babur ko wata mota wadda da ba sa wannan wuri wannan zai jawo hankalinka akan cewa lalle ka ɗauki mataki da wuri ka isar da wannan bayani zuwa ga jami'an tsaro domin su ɗauki mataki kaga wani wanda yake bako ne a wannan wuri naku ko dai a unguwarku ko a layinku ko a wani wurin zama inda matasa suke ko kuma a masallaci jiya ka ganshi shekarun jiya ka ganshi yau ka ganshi yana kaiwa yana dawowa dole wannan za ka ɗauka kan cewa da wani abin da wannan yake nufi. To sai da kuma duk kokarin ji daga jami'an tsaro fa abin fa ya ci tura yayin da kuma mata ke ma ci gaba da bayyana takaicin su gane da wannan sabon salo. Har-haren da mata yankunar bakin wake so kai a Najeriya sun ma hada na birnin Kano, Gombe, Azare da kuma Suleja baya ga wanda aka cikin kwanakin nan a Maiduguri fada jihar Borno kuma fata dai shine Allah ka kaushin wannan matsala ta iminiga masu tada kir bayan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. to a gaishe ku to ƙarshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya Wani amurkin ɗan jarida mai ɗaukar hoto makafar labarai da wani malamin makaranta ɗan Afirka ta kudu sun mutu a wani yunkurin da Amurka ta jagoranta na ceto su a ƙasar Yaman a jiya Asabar. Hukumomi a yankin tsakiyar ƙasar Filifino sun fara ƙididdigar yawan ɓarnar da mahaukaciyar guguwar nan ta hagu ta wadda ta fantsamo a gaɓar gabashin ƙasar a jiya Asabar da iska mai gudun kilomita 210 a sa'a guda. mazauna tsibirin samar da ke can lungu sun shafa tsawon dare cikin matuƙar firgici suna ta jin yadda iska da ruwan sama ke tamakar tagogi da gine-gine masu zanga-zanga da dama sun sake fitowa da daren jiya asabar a wasu biranen amurka ciki har da new york da washington a daidai lokacin da ake tunawa da wani bakar fatar kuma da ɗan sanda farar fata ya kashe abokai da dangin agai golai ɗan shekaru 28 da haihuwa sun yi masa ban kwana a wurin jana'izarsa a brooklyn na birnin new york wani jami'i a mexico ya ce ƙwararru sun gano ƙurƙushin gawar akalla ɗaya daga cikin ɗalibai 43 da suka ɓace a wani wato tarin garowakin da suka yi kaca-kaca a waɗanda aka gano su a wata bola da kuma kogin gwarero to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can an jima Allah da za mu da muku da wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki na anan birnin Washington DC musamman ma Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniya Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.